daga jamhuriyar nijar ɗin dai a ƙoƙarin da gwamnatin birgediya janar abdulrahmani tani take yi don ganin an koma makarantun boko a cikin wannan wata na oktoba 28 ga shi take ta ƙoƙari don ganin ta raba kayayyakin aiki ga ɗalibai domin gudanar da karatu a cikin sauƙi da kuma kwanciyar hankali masu sauraro idan ba za ku manta ba A cikin makonnin da suka gabata ne dai gwamnatin jamhuriyar Nijar karkashin jagorantin Birgediya Janar Abdulhamani Tani ta ɗage ranar komawa makarantun bokon sakamakon iftila'in ruwan sama da ambaliyar ruwan sama da aka samu wanda ya gyara a cikin makarantun hakan ta sa aka ɗage wannan rana ta komawa makarantu har izuwa 28 ga watan oktoban da yanzu muke ciki wanda shirye-shirye dai suka yi nisa wajen komawa makarantun a yanzu haka kamar yadda kuke gani sai dai jim kaɗan bayan haka ga gamayyar manyan ƙungiyoyin malaman makarantu sun yi kiran gaggawa ga birgediya janar abdulrahmani tani kan a tsaurara matakai a ɗauki mataki na gaggawa don ganin an koma makarantun bokan kamar yadda aka tsara a cikin wannan wata na 28 ga shi kamar yadda dai muke ɗauke da ƙarin haske da ƙarin bayani akan wannan al'amari na kiran gaggawa da gamayyar ƙungiyoyin suka yi zuwa ga gwamnatin cnsp haka zalika akwai wani kiran gaggawa shi ma dai da muke ɗauke da shi a cikin wannan tasha ta mai albarka daga wani ɗan gwagwarmaya zuwa ga gwamnatin cnsp ɗin baki ɗaya da ma wasu al'amura da ya dangance da abin da ya shafi jamhuriyar nijar a yanzu haka fatanmu dai har kullum Allah ya tushe mu alkhairi Allah ya mana gamdakatar Allah ya zaunar da kasashen mu lami lafiya ya kuma yi jagora ga Brigadier jinin Abdulrahmani Tani dan ganin ya sauke hakkin da al'ummar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 manyan kungiyoyin malaman makarantun boko a niger sun buƙaci gwamnatin mulkin sojin ƙasar da ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace wajen ganin ɗalibai sun koma karatu a ƙarshen wannan watan oktoban da muke ciki kamar yadda gwamnati ta sanar tun da farko dama dai an ɗage ranar komawa makaranta ne a niger saboda ambaliyar ruwa da ta shafi wasu sassan ƙasar wakilinmu a yamai salisu bukari na ɗauke da ƙarin bayani A wata sanarwa dai da suka fitar gamayyar manyan kungiyoyin malaman makarantun boko sun ja hankalin gwamnati kan daukan kwararan matakai da za su ba da damar a koma makarantu ba tare da wani cikas ba yusufu sherif shine magatakardar gamayyar kungiyoyin malaman makarantar da suka hada karfi da karfe domin kare hakokin malaman makaranta har yanzu akwai makarantun da akwai ruwa kwanci ciki da cawa da sauransu a gyara wurin muhallin ya zamina ana iya fara aiki cikin shi kuma akwai akunan makarantun da har yanzu akwai bayan allah da suka rasa muhallin su suka zamna ciki kayan wani sabon muhalli yannan su bar makarantu mun yi kira cewa wa'annan bayan allah a tana musu wani wuri inda za su koma kakin wannan rana ta zo saboda a samu aiko koma makarantu iri da yadda ake sai dai da yake magana kan wannan batu na komawa makarantu a ranar 28 ga watan na oktoba kamar yadda aka tsara shugaban kungiyar iyayen 'yan makaranta ta kasa malam wisulman ya ce ga birane inda suke kamar birnin yamai babu wata matsala kuma ko a sauran yankuna akwai matakai da ake nan ana ɗauka daga nasu bangare dan kungiyar farar hula masu sa ido kan al'amura na yau da kullum ta bakin hamma umaru na jihar tilaberi ya ce su dai fatansa shine na ganin kafin wannan lokaci a ce an samu mafita domin komawa ga karatun na boko kuma wasu wuraren ma za ka iske kamar tabaki ne ruwan ya mamaye lakol gaba da tun dai gwamnati ta soma aikewa da kayayyakin karatun a sauran jihohi daban-daban musamman ma da ta soma da aikewa ga jihohi na nesa da suka hada da agadas da kuma difa ministar kula da harkokin ilimin dr elizabeth sherif ta jaddada aniyar gwamnatin ta koma makarantun boko a lokacin da aka da. c'est dire ta ce muna sanar da mutane cewa shirye-shiryen komawa makarantar boko na wannan shekara muna cikin shi sosai ta haka ne ma muka so mu aikewa da kayayyakin karatu zuwa ga jihohi masu nisa kamar difa da agadas sai dai daga cikin wasu sharuɗan kuma da aka gindaya na koma makarantun gamayyar kungiyoyin malaman makarantun dai sun kuma ce akwai batun cika alƙawulla ga malaman makarantu wanda suke fatan ganin gwamnatin ya cika su muddin dai ana son komawa ga karatun a lokacin da aka kayyade yusufu sharif sakataren gamayyar manyan kungiyoyin na malaman makarantu cewa yayi na farko mun ka ce ai duk kokarin da za a yi a buɗe ɗaukan malaman makarantu shi muke ce ma a function public kuma ko wasu allowance rabel salar da da si na siyar abin jira gani dai shine ko za samu kammala gyare-gyaren makarantu da samarwa waɗanda suke cikin makarantu a wasu yankuna wuraren da za su koma sannan ga batun yin dakunan karatu na zana da ake yi a kowace shekara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'umma na ƙasa ta nijar da fatar kowa yana lafiya kuma yana cikin ƙoshin lafiya to sha Allah eh, a shekaran jiya wata yana da kwana goma sha ɗai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu watan goma eh, an karɗi wata kwantina a nijar a cikin birnin yamai wadda a tunanina an ba mahauta ita kuma shujawa ne waɗanda suka ba da ita na ƙasar itali e, eh, kuma na ga an mata sabga ta an karɓe ta kira muke ga shugabanninmu na ƙasa e, shugabanninmu na ƙasa ku tuna da kyau kun kwato nijar daga cikin hanyoyi na raini kun kwato nijar daga cikin hanyoyi na da ana kallon Nijar ta fuskar mai son taimako kun kwato Nijar ta hanyoyi wa'anda ba su dace ba bai kawata a ce kuma ku gobe a ganku cikin wa'annan hanyoyi kenan kira muke ga shugabanninmu wa'anda ke mulki a yanzu wannan kwantina gatta ja mana raini cikin ƙasar nijar da ire-iren irin haka ya kawata a daina karɓar abin da zai zaka cikin ƙasar nijar da sunan taimako taimako a kowane lokaci a kowane lokaci muna kira ga an nijar su ma wa'anda suke kishin ƙasar nijar bai kawata a ce duk zafin da ake yi cikin ƙasar nijar don nijar yana maka hannu ga wata ƙasa balle kasashen da suka kasance suna neman murwa a jalluna mu yi a ce yau an karɓi kwantina wadda ba ta kai miliyan uku ba ko miliyan hudu taimako gaskiya wannan sefabon ban ce ba a cikin ƙasanmu ta nijar akwai ɗan gwagwarmayan da zai ji daɗi wannan ta an taimako ban ji daɗi wannan ba ne kiran kira muke ga shugabanninmu na ƙasa su hankalta da kyau kuma su sa wannan a kansu kaɗan ke jawo da yawa su bar kallon wa'ansu ƙasashe na ɗan yi musu lumbu-lumbu irin wannan kawar suna tunanin cewar hakanan ne su tsaya haikan yadda sun ka tsaya shugabanninmu yadda matasa da kuma uwayen matasa da kuma mutanen Nijar da suka ba ku goyon baya akan ku kwato Nijar daga abin da ta rasa. menene ta rasa Nijar ta rasa wa'ansu abubuwa dama kuma na ga sun zaka kenan bai kawata ba a koma gidan jiya na hatsani kasan Nijar a ce ta samu wai a ce an ba ta taimako na abin da bai taka karya ba gobe makiya za su gura mana wannan kwantinan wani maki wanda bai san menene duniya ba gobe zai ce ai an ba Nijar taimakon kwantina menene an kai an kai kwantina ta mecece ce dan a sa nama kawai su sai na mahauta guda magabatanmu muna kira gare ku ya kasance cewar ku zarta ne ku masu hangen nesa na mun san kun karɓi kwantina wannan dalilin yau ba za ku mai da hannun kyauta baya ba ta wani wuri amma bai kawata a ce irin wa'annan abubuwa suna faruwa ga ƙasar nijar ga wannan lokaci da muke ciki menene an kai kwantina kwantina ta micece ga abu kaɗa wanda man karena ya bata mana gyaran da man kai kenan kira muke ga shugabanninmu na ƙasa wallahi mu an ƙasar nijar masu kishin nijar mun tsani a ce an ba nijar taimako taimako taimako kalma ce ta raini kalma ce ta kawar an kai ma wa'anda suna bukata abin garuwa a jallo ba wanda zai musu muna da tani muna da shugabanninmu na ƙasa muna da an gwagwarmaya muna da waɗanda ke hidda kuɗinsu su bada domin ƙasanmu nijar don me za a karɓa wata taimako ta mecece barka da zuwa hausar tv tashar al'umma